Bismillahir Rahmanir Rahim. In an ƙi ba a ƙi gani ba. Babi na ashirin da tara. Shi dai tunda ya dawo Najeriya bai samu wani sukuni ba. Saboda yanayin da ya iske Safina ya damu ainihin. Shi ya sa ya matsa da sansanin abubuwan da suka faru a lokacin da baya nan. Har yanzu ya kasa gano musabbabin cutar Safina, domin duk labarurrukan da Rahama ta ba shi na farin ciki ne. Na farko, Safina ta samu ƙarin girma a wajen aiki, sannan Naja'atu ta haifi 'ya mace, wacce aka sanya wa sunan Safina. Sai abu na ƙarshe da ya fi faranta masa rai, inda aka ce Safina ta bi duk samarinta na baya da ta zalunta, ta roƙe su gafara, kuma an dace duk sun yi mata afuwa, sun yafe mata. Don haka shi dai bai ji wani abu na damuwa ko tashin hankali a cikin labaran ba wanda har zai haddasa wa Safina ciwon zuciya, kawai ya aminta wannan ciwo mujarrabi ne daga Ubangiji, babu abin da ya fi dacewa sai a nemar mata sauƙi daga Allah, sam shi ma ya gaza samun natsuwa. Kullum suna ta zirga-zirgar asibitin. Yau ma kamar kullum a hanyar hanyarsu ta komawa gida suna tafiya suna ɗan tattaunawa game da larurar Safina, ya dubi Idris da ke tuƙin motar ya ce, Na damu kwarai da halin da Safina take ciki, domin cutar nan bata kama ta da wasa ba. Rashin lafiyar da ta jefa ɗimbin masoyanta cikin damuwa. Haka ɗazu na haɗu da wani mutum ya fito yana zub da hawaye abin tausayi, ni ma ban san lokacin da ƙwalla ta zubo min ba. Na tausaya wa wannan bawan Allah, duk da ban san wane ne shi ba. Ban san dangantakarsu da Safina ba. Idris bai ce komai ba ya yi murmushi kawai ya share maganar, ya canza wata hirar. Amma abin mamaki sai Malam Samun ya sake maimaita tambayar, wai shin wane ne wannan mutumin? Shin ɗan uwan su Safinatu ne? Idris ya dube shi cikin mamaki. Kai kuwa me yasa kake son ka san matsayinsa a wajen Safina? Saboda na ga fuskar mutumin ta nuna tsantsar damuwa mai matuƙar tasiri. Shi yasa har yanzu hoton kyakkyawar fuskarsa tana zubar da hawaye ya ki ɓacewa daga zuciyata. Mutumin ya sanya zuciyata cikin kokonto. har nake ganin kamar ya fi ni damuwa da halin da Safina take ciki. Ya shiga siffanta kamannin Suleiman da irin suturar da ya sanya. Idris ya ɗan yi murmushi domin tun farko dai ya gane ko wane ne Malam Samin yake ambato. Ƙwarai kuwa ya fi ka damuwa da halin da marar lafiyar take ciki. Domin wannan matashin da kake gani tun fil azal, zuciyarsa ta gina akan so da ƙaunar Safina. Ƙwarai an jarabce shi akan Safina. Don haka duk wani mahaluƙi da zai so Safina a duniyar nan ba zai kai shi ba, idan ka ɗauke mahaifanta. Cikin firgici Malam Samin ya ce, Kana nufin har da ni da nake shirin aurenta? Haƙiƙa, domin shi gangariyar so yake yi mata, kai kuma tausayinta ya mamaye ka har kake tunanin son ta kake. Malam Samin ya shiru saboda haushin ya ci Idris ya kasa fahimtarsa. Dakata, ni duk ba wannan na tambaye ka ba. Waye shi a cikin masoyanta? Shi ne masoyinta na farko shi ne Suleiman masoyinta na haƙiƙa. Ya fara son ta tun bata san wace ce ita ba. Kusan tare muka fara neman aurensu da 'yar uwarta Rahama, shi ya sa muka san juna, domin mukan haɗa idan na je zance. Sun yi soyayya mai tsanani sai dai a wancan lokacin, ita Safina ta fifita kuɗi fiye da komai a rayuwarta. Malam Samin ya katse shi. Kana nufin ita ma tana son shi rashin kuɗi ne ya hana ta aure shi a wancan lokacin? Idris ya ce kwarai haka ne, daga nan ya bashi labarin duk abubuwan da suka faru a tsakanin Suleiman da Sabina tun daga farko har ƙarshe, da kuma haɗuwarsu a karo na biyu bayan shekaru masu yawa da rabuwarsu. Malam Samin dai ya daɗe yana jimami, saboda labarin ya tsima masa zuciya ƙwarai, hakanan ya daɗe yana jinjina irin gwagwarmayar da Suleiman ya sha a kan Safina, ashe shi ya sa akwai da yaushe Safina take jimanta irin zaluncin da ta yi wa samarinta na baya, ta sha faɗin, idan har waɗanda ta zalunta a baya ba su yafe mata ba, ba za ta taɓa ganin daidai a rayuwarta ba, yawan tuna abubuwan da ta yi a baya ne ke hana ta sukuni, su hana ta samun natsuwa. Malam samin ya ɗau tsawon lokaci yana nazarin lamarin, sannan ya nisa yana duban Suleiman. “Ka san wani abu kuwa?” Idris ya girgiza kai. “A'a, sai ka faɗa. Ina ganin babu wanda ya fi cancanta da auren Safina sai wannan bawan Allah.” Idris ya shiru yana mamaki. Malam samin ya ci gaba. “Da alama waɗannan masoyan soyayyarsa a cikin jini take. Kwayar idon Malam Suleiman banda jimami da alhinin larurar Safina da ta nuna, ta nuna kuma tsantsar soyayyarta. Idris ya nisa. Shin kai yanzu za ka iya sadaukar masa da Safina auren ya koma kan shi? Ya girgiza kai. Ba zan iya sadaukar masa da ita ba domin ni ma ina son ta. Amma idan Allah ya ba ta sauƙi zan sa ido sosai a kanta. Zan yi ta bibiyar lamuranta har na gane inda ta dosa. Daga nan sai na nemi shawararta. Kuma zan ci gaba da addu'a ta neman zaɓin Ubangiji a kan lamarin. Idris ya gamsu da bayanansa. Ya ce mu ma insha Allahu za mu taya ku da addu'a. Allah ya zaɓa dukkanin abin da ya fi zama alheri, Safina kuma Allah ya ba ta lafiya. Amin. Gidan Malam samin suka fara isa, a nan ma sun daɗe suna ƙara tattaunawa sannan suka yi sallama. Malam samin ya shiga gida shi kuma Idris ya ja mota ya wuce gidan nasa. Suleiman ko tun da suka kama hanyar gida babu wanda ya tanka wa ɗan uwansa. kowa da tunanin da ya ɗarsa a zuciyarsa, sai Suleiman ganin yanayin jikin Safina ne ya tada masa hankali, domin bai ɗauka cutar ta yi tsanani haka ba. Banda tausayin Safina babu abin da ke ransa. Abin ya dame shi kwarai har yake zargin kansa akan abin da ya aikata, domin da tun farko ya amsa buƙatar ta ƙila da bata shiga halin da take ciki a yanzu ba. Sai ƙalubalantar zuciyarsa yake yi, shin me yasa ya zama mara adalci? mai yasa ya gaza yi wa Safina afuwa? Ga shi a dalilin rashin sassaucinsa ya yi sanadin jefa ta cikin wani hali. Yana ji yana gani 'yar mutane ta kamu da ciwon zuciya, idan ta mutu a sanadin sa shi ma da kyar idan zai tsira daga ciwon zuciyar, domin dai har yanzu da sauran soyayyarta a zuciyarsa. kwarai dai yana matukar jin haushinta saboda abubuwan da ta yi masa a baya, jin haushi kuwa ba shi ne ƙiyayya ba. Nan take ya ja wata nauyar ajiyar zuciya, sai a nan Ilyas ya kawar da shirin da ke tsakaninsu ta hanyar kiran sunansa. Cikin sauri Suleiman ya dube shi, ka yi haƙuri, ka yi ta tausar zuciyarka sha Allah Safina za ta warke, domin cuta ba mutuwa ba ce, kuma ba ta san inda rai yake ba. Da yardar Allah za ta warke ta ci gaba da rayuwa har ku yi aure ku rayu tare. Suleiman ya sake duban sa ga Aure kuma wani irin aure? Ni na ce maka zan aure ta ne. Ilyas ya dariya haba Malam Suleiman. Duk waɗannan tambayoyi ni kaɗai? Ko baka ce za ka aure ta ba amma auren shine kaɗai mafita a gare ku. Domin aure shine ƙarshen soyayya. Aure shine ƙarshen komai da ke zukatanku. Aure shi ne zai kawo ƙarshen cutukan da ke damun ku. Soyayyar Safina ce ta haddasa maka hawan jini, haka zalika ka ce ta haddasa mata ciwon zuciya. Don haka nake gudun kada garin sakaci soyayyar taku ta gama cinye lafiyar ku ta gangara ta cinye rayuwar ku Suleiman ya ɗan murmushin takaici. Kar ka damu mutumina, in sha Allah soyayya ba za ta ɗauke maka aboki ba. Ilyas ma ya yi murmushin. amma shi na ƙwarin gwiwa ne, in sha Allah matuƙar ina raye ba zan bari ka sake shiga cikin wani hali ba, domin na daɗe ina tauye ka akan soyayyar Safina, amma a wannan karon na sallama na daina adawa da soyayyar ku, ina son ku ba wa ku abincin da suke so, ina son na kawo ƙarshen duk wata mujadala da ke tsakaninku. Na yi alkawari a wannan karon zan sadaukar da ƙarfina da dukiyata da dukkan tunanina domin ganin aure ya ƙulli tsakaninku da Safina, saboda yin haka shi ne kwanciyar hankalin duk wani masoyinku. Suleiman ya dakatar da shi ta hanyar ɗaga masa hannu. Wai shin duk me ya kawo wannan dogon sharhin? Wa ya faɗa maka ina son na auri Safina? To bari ka je, daga yau ka cire wannan tunanin daga ranka domin ni mijin mace ɗaya ne. iliya sai ɗan yi dariyar yaƙi. Kenan idan na fahimce ka kana son ka ce min ba ka son Safina. A'a ba haka nake nufi ba, domin ko na ce maka kai ka son ƙarya nake yi. So So dai wani abu ne wanda yake a ɓoye a cikin zuciya, ita kuma zuciya a ɓoye take ba a ganin ta balle a hukunta ta. Abin da Safina ta yi min a baya na yafe mata tuntuni, aurenta ne dai ba zan yi ba har abada. A hanzarta Ilyas ya ce saboda me? Saboda a rubutacciyar rayuwa ta ban tsara zan yi zama tare da Safina ba, kuma ba ni da ra'ayin aurenta. Ba ta daga cikin tsarin irin matan da zan iya rayuwa da su. Ilyas ya ce, To amma ya za ka yi da soyayyarta da take barazana da lafiyarka? Haka nan zan bar soyayyarta a zuciyata ta yi ta wahalar da ni, ko da za ta zama ajalina. Ba zan iya auren ta ba. Bayan kwana biyu Suleiman ya yi tafiya zuwa China, sai dai kowa ya dube shi ya san baya cikin sukuni, saboda damuwar da take dankare a zuciyarsa. Tunanin rashin lafiyar Safina ne ya fi damunsa a cikin kwanakin nan, ya sa ta a sosai. don hakan duk al'amuransa sun koma baya, ba wani karsashi a tare da shi, haka yake gudanar da abubuwan da suka kai shi a kasalance. Ranar da ya kwana shida a China ne ya daure da suna waya da Ilyas ya ce ya turo masa da lambar Rahama, tun zuwansa yake son ya nemi lambar, amma ya kasa, saboda gudun fassarar Ilyas, ya san idan Ilyas ya sa shi a gaba da zolaya har sai ya kai shi ƙarshe. amma ga mamakinsa sai ya ji Ilyas bai ce komai ba, cikin lokaci ƙanƙani ya turo masa lambar, yana turo masa ko a nan take ya kira Rahama, sai bayan sun gama gaisawa sannan ya dubi agogo ya tuna ashe fa akwai bambancin lokaci tsakanin Najeriya da China, ya ƙiyasta a wannan lokacin karfe shida na safe a Najeriya, ya ce ina neman afuwa Hajiya Rahama domin na kira ki da sassafe, ina son na tambaye ki halin da Safina take ciki ne, ya yanayin jikin nata? Da fatan ana samun ci gaba. Rahama ta yi murmushi. Jiki kam alhamdulillah kullum ana samun sauki. Kar ka damu da lokacin da ka kira ni. Domin ko da asuba ka kira ni ba zan yi mamaki ba. Na san a duk inda kake a duniya zuciyarka tana tare da 'yar uwata. Ko me yasa kika ce haka? Anya zargin ki ba daidai ba ne. Ta yi murmushi. Ba zargi ba ne ba. Ina da yaƙinin hakan domin ko rantsuwa ne ba zan yi kafara ba. Lallai Hajiya Rahama ke ma kin ce wani abu. sai dai daga yau ina son ki cire wannan zargin daga zuciyarki. Cikin mamaki Rahama ta ce, saboda me? Saboda abin da yake zargin ba haka ba ne. Kar ka damu Suleiman, ai lokaci shi zai tabbatar mana da hakan. Ni dai na san idan aka jura zuwa rafi, wata rana dole tulu ya fashe. Ya yi dariya, Allah ko, ko tantama babu in ji Rahama. Haka suka ci gaba da maganganunsu. Sai bayan sun gama ne ya ce, idan babu damuwa ina son ki turo min akawun nan banki ko ta mai gidan zan turo kuɗi saboda hidimar jinyar Safina, amma ba na son kowa ya san ni nake turowa, domin ina son na yi taimako dangane da halin da Safina take ciki, to amma ban san ta ina zan fara ba, shi nake son na ɗan turo da tallafi na. Madalla mun gode kwarai da gaske Allah ya kara buɗe Ubangiji ya biya ka da mafificiyar aljanna. Haka Rahama ta yi ta binsa da addu'o'in fatan alkhairi. Bayan suleiman ya dawo daga China duk sai al'amuran sa suka taɓarɓare saboda damuwa da yawan tunane-tunane sun yi masa yawa, tun yana ɓoyewa har abin yayi yawa ya kasa ɓoyuwa, har matarsa Salma ta kasa gane kansa, tun tana zuba masa ido har ta gaji ta fara bincikarsa abin da yake sa amma duk iya tambaye-tambayenta ya ce babu komai, babu abin da ya dame shi. Wannan ya haifar mata da damuwa ƙwarai, domin babban burinta bai wuce ta ga mijinta cikin walwala ba, amma hakan ya ci tura, gaba ɗaya baya cikin nishaɗi. A hankali ta fara bibiyar al'amuran mijinta sai ta gano yana yawan magana da wata mata mai suna Hajiya Rahama a waya, haka akwai yawan kiraye-kirayenta a wayarsa, har yanzu ba ta tantance matsayinta a wajensa ba, shin bazawararsa ce ko budurwarsa ce? Abin yana ta damunta a rai, amma ta rasa wanda za ta faɗa wa. Tana son tambayarsa amma tana gudan kada saɓani ya shiga tsakanin su kada ya yi zaton zarginsa take yi. Haka nan ta taɓa ganin hoton wasu kyawawan yara wanda aka turo masa a shafin sada zumunta na WhatsApp. Da ta tambaye shi sai ya ce mata ‘ya'yan Rahama ne, da ta matsa da son sanin wace ce Rahama sai ya share ya ce ‘yar uwarsa ce. Kanta ya kulle sosai domin duk cikin ‘yan uwansa ba da taɓa jin mai suna Rahama ba, don haka ta yanke shawarar tuntuɓar Zainab matar Ilyas kuma kanwar mijinta, tunda akwai aminci mai ƙarfi a tsakaninsu. Ta san ba za ta ɓoye mata ba, da ta shigo gidan Zainab sun nutsu cikin hira suna ta tattauna al'amuran da suka shafe su. Sannan ta ce, wai shin Zainab na tambaye ki mana? Zainab ta ce, Allah ya sa na sani. Don Allah a dangin kuwa ce ce mai suna Hajiya Rahama. Cikin mamaki Zainab ta ce, anya kuwa? Gaskiya ba na jin a 'yan uwanmu akwai mai wannan sunan. Akwai wani abu ne? Salma cikin tantama ta ce, ki dai tuna ko a dangin uwa ko na uba, domin tana da yaƙinin Suleiman ba zai yi mata ƙarya ba. Nan take Zainab ta gano ko me ke akwai, ta ɗan yi murmushi, oke na tana ta, 'yar uwa ce a ina kika ji sunan? ko akwai wani abu da yake faruwa. Salma ta nisa, don Allah menene alakar ta da majina. Domin idan shi ya ɓoye min na san ke ba za ki ɓoye min ba. Na san dole akwai wani abu tsakaninsu, domin yana yawan magana da ita a waya. Haka kuma na taɓa ganin hoton wasu yara a wayar sai ya ce min ‘ya'yan wannan ramar ne. Don Allah ‘yar uwa ki daure ki fidda ni daga duhu, ko dai Suleiman neman aure yake yin. Zainab ta girgiza kai kar ki damu anti Salma, mijinki ba zai taɓa auren Rahama ba, domin Rahama dai matar aure ce. Ina ga dai alaƙar kasuwanci ce tsakaninsu. Wannan bayani na Zainab shi ya sa zuciyar Salma ta yi sanyi, amma duk da haka sai wani tunani ya ɗarsa a ranta ta ce, Anya kina ganin damuwar da mijina yake ciki ba ta da alaƙa da soyayya? Cikin sauri Zainab ta ce, Gaskiya ba na jin haka ne, domin sanin kanki ne shi yaya Suleiman ba batun mata a gabansa, ko a da ban Safina bai taɓa son wata ƴa mace ba, ba shi da kwashe-kwashen ‘yan mata. Salma ta katse ta, wai shin wace ce wannan Safinar da kowa yake faɗa? Ina yawan jin sunanta a bakin ‘yan uwanku da bakin abokan Suleiman. Me ta yi ne da kowa ya kasa manta ta? Zainab ta yi murmushi. Kar ki damu za a manta kamar yadda shi ma ya manta ta. Labarin ta zai ɓace kamar an yi ruwa an ɗauke. Ita ce budurwar yaya Suleiman ta farko. Ya so ta kware kamar ransa. amma tun da ta ƙi shi ta yaudare shi ta auren aurensa shi ma ya cire ta daga ransa. A dalilin ta ne ya yi Suleiman ya tsani soyayya ya tsani mata. Cike da gamsuwa Salma ta ce ni kuwa Suleiman bai taɓa bani labarin ta ba sai dai na ji a bakin abokansa. Zainab ta yi dariya. Na san dama ba zai baki labarin ba tun da bai ji daɗi a soyayyarta ba. Da ƙyar ya sha a hannunta. Salma ta ce amma ni kan ba zan gaji da gode wa Safina ba. Zainab ta hangama baki. Wace irin godiya ta matar da ta wulaƙanta mijinki, saboda sai da ta ƙi shi sannan ni kuma na same shi. Kin ga kenan ni na tsinci dami a kala. Suka kalkale da dariya. Haka Salma ta ci gaba da bincike akan al'amuran mijinta. Tana ta bibiyar harkokinsa saboda yana daga cikin aikinta ta binciko musabbabin damuwarsa. Ta kawar da damuwar kuma ta maido da walwala da farin ciki a rayuwarsa. Cikin sa'a wani yammaci da zai tafi gidan Iliya sai manta wayarsa a gida. don haka ta samu damar bincike a tsanake. Ba ta sha wahalar gano wasu saƙonni masu alaƙa da bincikenta ba, domin tun da ta yi nisa ba ta ci karo da wasu saƙonni masu ɗimbin yawa. Saƙonnin dai mace ce take turowa, duk da babu suna a jiki amma ta yi la'akari da mai saƙon ya ƙunsa. Rubutun na soyayya ne wanda aka yi amfani da zafafan kalmomin soyayya wajen rubuta su. Ana nuna tsantsar bege da jin ra'ayin wanda aka turowa. Kalmomi ne masu ɗaukar hankali da sanyaya zuciya, wasu kuma daga ciki suna ɗauke da kalmomin ban haƙuri da neman afuwa ga wanda aka yi wa laifi, tare da bayyana tsantsar na dama da na sani. A wani saƙon kuma magiya ake yi da ƙanƙastar da kai tare da roƙon barar soyayya. Ba ƙaramin tashin hankali Salma ya yi ba, ta ruɗe ƙwarai ganin sirrukan da Suleiman yake ta ɓoye mata. Hakan yana nufin ashe mijinta yana tare da wata mace kenan? Wataƙila budurwa ko bazawara suna ta soyayya, tunda daga shi har wani saɓani ya shiga tsakaninsu, budurwar tana ba da haƙuri, tana neman afuwa, wannan babbar alama ce da ke nuna sun daɗe tare, sun yi shaƙuwar da ba za ta iya rabuwa da shi ba, saboda irin son da take yi masa. danƙari. Nan take kishi ya turnuƙe Salma, zuciyarta ta ƙagu da sansanin wacece wannan matar. mai tsananin son mijinta haka. Suleiman ɗin da take ganin nata ne ita kaɗai ta mallaki zuciyarsa gaba ɗaya, sai ga wata ta yunƙuro tana neman sauya masa tunani. Ta daɗe a zaune cikin ɗimbin takaici tana jiran ya dawo, can kuma zan bar kamar an tsikare ta sai ta miƙe tsaye, domin kuwa ta sauya shawara, ta fasa jiran Suleiman ya dawo. Zuciyarta ta azazzale ta da ta je ta samu anti Zuwaira a yi ta ta ƙare. Nan da nan ta yi na'am da sabuwar shawarar. Cikin hanzari ta shiga ɗaki ta sauya kaya ta zari makullin mota sai gidan ya ra Tun daga yanayin yadda ta shiga gidan fuska a martake babu annuri kamar ba taɓa dariya ba. ya ra ta fuskanci da walakin goro a miya. Sama-sama suka gaisa kawai sai Salma ta fashe da kuka tana maganganu cikin ɓacin rai. Yanzu ya ra duk da irin ƙaunar da ke tsakaninmu ashe cin amana zai iya biyo baya, alhali na ɗauke ki tamkar babbar yayata ko uwa a wajena, ashe ban sani ba ke ba da zuciya ɗaya kike zaune da ni ba, kina nan kina yi min yankan baya, wai shin ma me na yi miki mai zafi da kika zaɓi ki hukunta ni ta hanyar sawa a yi min kishiya, mai na tsare miki, wani irin laifi ne da na cancanci a shirya min irin wannan makircin, tunda ta fara ba ta yi shiru ba, sam ta ƙi ba wa Anti dama ta yi magana. sai da ta gama amayar da duk abin da yake cikinta sannan ta zube a tsakiyar falon tana kuka mai tsuma zuciya anti zuyara ta matso kusa da ita cikin tattausar murya ta fara rarrashinta da kalamai masu sanyaya zuciya ki yi haƙuri salma wannan abu ba laifi na ne haka nan ba laifin mijinki bane ita kanta safina ba ta da laifi a ciki domin sun daɗe da rabuwa sai bayan wasu shekaru masu yawa ƙaddara ta sake haɗa su ba tare da sun shirya ba Salma tuni ta daina kukan ta nutsu tana sauraron Aunty Zuwaira domin a yau tana jin wani labari wanda ba ta sanin sa ba. Cikin mamaki ta ce, kamar yaya ban fahimce ki ba Aunty. Ina nufin ke da Ilyas ku ne makusantansa na zahiri, kuna da muhimmiyar rawar da za ku iya takawa ta hanyar goya masa baya. ya cika burikansa. Salma ta nisa cikin dogon tunani kafin daga bisani ta ce, "Anti yanzu ya za a yi na ga Safina?" Domin jikinta ya yi sanyi kwarai. banda son ganin safina babu abin da take yi ina mata masu fama da ciwon mara ko rashin daidaituwar al'ada to ga wani sahihin magani na wanke dattin mara zai wanke dattin mara ya kori toilet infection yana maganin duk wata cuta ta mahaifa kamar gurɓacewar al'ada rashin haihuwa yawan fitar ruwa warin gaba tusar gaba ƙaiƙayin gaba jin zafi a lokacin saduwa buɗewar gaba ko kuma bushewar gaba rashin gamsuwa wurin kwanciyar aure ƙurajen gaba da dai sauran matsalolin da ke addabar mata wannan maganin sahihi ne kuma ingantacce ne don haka ga masu buƙatar ingantaccen maganin infection za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina amarya ina kuma uwar gida ina masu jego ina kuma masu fama da bushewar gaba da kuma rashin ni'ima to kakarku ta yanke sa'a domin ga wani ingantaccen turare sahihi ne mai kuma abin mamaki da yake matse gaban mace ya sa mata ɗumi da ni'ima a jikinta ya dawo mata da kima da kuma martabarta a idanun mai gidanta sannan kuma ga ƙarin soyayya da jin daɗi a lokacin saduwa sannan kuma ga masu matsalar rashin filin da kuma rashin jin daɗi a lokacin saduwa wannan duka dama ce a gare ku domin mun zo muku da wani turare mai suna sirrinki yana matse gaban mace yana kuma ƙara miki ni'ima don haka ga masu buƙatar wannan turare mai suna sirrinki za ku yi tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 80 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara albishirinku mata ‘yan uwana na zo muku da wani sirri guda ɗaya tak wanda idan mace ta yi amfani da shi ko da sau uku ne to kuwa babu wata macen da mijinki zai kusanta ya ji daɗi ya dinga zindima ihu idan ba ke ba amma fadan Allah ki ji tsoron Allah idan kina da kishiya kar ki amfani da shi sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri wato ba jarababbe ba ne kada ki amfani da shi zan faɗa muku wannan sirrin guda ɗaya tak wato shi umar bakar humra ku daga jin wannan sunan kun san akwai wani sirri za ki shafa shi ne kirji da maraki ranar da kika san mijinki zai kusance ki mallaka ce ta gaske sai dai kawai na ce ki ji tsoron Allah idan har mace ta yi amfani da shi insha Allahu ta fi ƙarfin wulaƙanci in dai a mijinta ne. Saboda shi umar mallaka ce ta gasken gaske. Ga masu buƙatar wannan shi umar mallakar za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayan mu kamar haka wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara idan ka ji gangami to tabbas akwai labari ina amare ina uwar gida kai har ma da 'yan mata masu tasowa hakika mata da kwalliya aka samu shin kuna so ku ƙara kyau fata ku ta luwai-luwai ki zama HRS kamar madubi to ga dama ta samu mun zo muku da sabulu mai suna MB akan farashi mai sauƙi. duk macen da ba ta amfani da wannan sabulun mai suna MB tabbas an bar ta a baya domin tabbas MB kankat ne wajen mai da tsohuwa yarinya domin yana yakar kurajen fuska da dattin fuska ga wanda kuma suka shafa man da bai karbe su ba ya feso musu da kuraje ko kuma ya musu tabo to tabbas idan kuka yi amfani da MB fatar ku za ta koma luwai-luwai tamkar ta jariri sannan kuma sabulunmu baya bleaching zai fito muku da ainihin kalar fatar ku ne don haka duk wanda ya gwada shi zai ba da labari amare da sauran mata ku yi kokari ku mallaki naku Don ba ruwanka da zuwa a dirje muku jiki. Yana yakar matsalolin fata kamar su pimples, tabo wato spot, nankarwa da ma duka matsalolin da suka shafi fata. Ku yi ƙoƙari ku yi amfani da MP cikin sati biyu zai share muku hawayenku. Ga masu buƙatar wannan sabulu na MB za su iya tuntubar mu ta nambar wayanmu kamar haka 081 42 80 0199. wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina masu matsalar bushewar gaba wato ɗaukewar ni'ima to kukanki ya ƙare daga yau domin ga wata gumba mai suna bujenki shakaf ku daga jin wannan sunan kun san za ki shakaf shakaf a duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumbar gumba ce da ke tatso dukkan wani ni'imomi da jin daɗi na jikin mace A duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumba mai suna bujen ki Idan oga ya tunkaro ki, ji zai yana nutso a cikin kogin zuma da madara. Domin duk inda ni'ima take, to tabbas akwai jin daɗi da gamsuwa. Ga masu buƙatar wannan gumba ta bujen ki za su iya tuntuɓar mu ta namba wayar mu kamar haka, wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Ina masu fama da matsalar timbi ko kuma ƙiba mai yawa? Wannan damar ku ce, domin wannan maganin namu mai suna Boyce Yana ƙone timbi ya kuma rage ƙiba ki koma HRS. Domin timbi yana ɓoye shaf ɗin mace, da haka ‘yar uwa ga dama gare ki. Ki yi amfani da Boyce domin yana daidaita jikin mace ki koma HRS. Hakanan kuma ga masu fama da matsalar stretch mark wato nan karwa kuma akwai magani mun zo muku da shi ingantacce wanda cikin kwana talatin kacal duk wani tabo da ke jikinki sai ya ɓace. Domin shi wannan magani yana smoothing ɗin fata ta koma luwe-luwe. Haka zalika muna da maganin gyaran nono ingantacce wanda muke kira da mai gida welcome sannan kuma akwai maganin hips wato mai gida bye-bye kenan. Akwai maganin ni'ima kala-kala, akwai haɗin matar minista. Domin muna gyaran amare da kuma gyaran uwar gida. Don haka ga masu buƙatar dukkan nau'in magungunanmu, za ku iya tuntubar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081 42 80 0199. Sannan magungunanmu mukan aika su kowane gari kuma kowace ƙasa. Don haka ga masu buƙatar yin odar magungunansu, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081 42 80 0199 sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina amare da uwar gidaye masu buƙatar su ɗauki hankalin mazajensu su kuma sace zuciyarsu ta hanyar ƙamshi muna da turarruka kala-kala masu sanyaya zuciya da kwantar da hankalin mai gida akwai turaren kaya turaren jiki sannan kuma akwai turaren ɗaki da kuma shi umar bakar humra muna da turarruka ingantattu wanda duk inda kika gipsa ƙamshi ne kawai zai dinga tashi domin mu mata da ƙamshi aka samu ga masu buƙatar turarrukan mu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu, mu wato 081 42 80 0199